bi ahadin umar yayi ko umaru dan hattabi ko amru dan shi ne abu jahal babu wani bambanci wannan akwai sabi wannan ba sahabi dukkan waya ba ta sabi da kake gani ba layi a cikin ta zama shakirin ka ba kauye ko ba haka ba Allah ya ce to ban yadda ba wala ka ma ku yanka tana nan halal ɗinka nan halal ta to manzo Allah sai ba ta sharadi yace mata amma fa akwai sharadi wannan magana da ni da ke karki ta kowa ya mata bincike ya tabbatar ko a zamanin nan an ce mace ba ta iya rike sirri da ya wuce awa 48 wallahi ko ita kadai ce a bai sai ta yi magana oh oh wai gida ya ce kaza ya ikon Allah to yanzu ikon ko kuma ba ka sa da kira wata kinga ina yaba hankali ki zan gaya mutu na abu dan Allah kinga sirri na ne kike gaya ba kowa ai shekaran jiya mijina ya ce kaza ya ce kaza saboda ka in ka ajiye ka sani rikodin ne kai wallahi sai an yi post din shi wanda Allah ya je masallaci sai sai da tana hafsatu ta buɗe wannan ta dama kofar ɗakin sai da tana aisha yana kallon haka nan kuma sai da tuna ake sai da kallon nan da ita da sai da tuna juwairatu da sai da tuna hindu Fatar abu biyar abu sufyan a tsakiyar su akwai wani kama bayan layi haka wundan wannan yana kallon wanda wannan ha kafin manzo Allah ya masallaci ka kwakwasa kofa kwakwakwa ke ku dai akwai labari ba ni isha ba na ce annabi yau na sa sai da ya haramta mashi kan shi waɗannan yarinyar nan ta zama na fitina cikin gidan nan amma ba ki ji ɗanan a farce ta ce ba mai ji <laughs> ashe ci yau ga nau ɗaukan ma annabi rahoto وما كنت da إذ الأولى أقلهم وهم أيهم يقتل مريم وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا da eh, ya iya kadaina idan musa idan musa al'ajila Allah ya ce baka na amma ni nake tsaya maka a madadin ka na faji wanda Allah ya tsaya mai a madadin shi yanzu manzo Allah sai ce to sai Allah ya ce mishi ka ji magana da kuka yi da mata ka barka ji wa is asarra ila ba'd azwaji hadisa ba kun yi sirri da ɗaya daga cikin mata ka ba ولما نبأت به ما ظهره الله ko wallahi ta kula asirin nan shi ni kuma ga na kwano ba a kwano kasuwan kasiri ina gaya maka الرب بعضه واعرض an بعض ala sai manzon Allah shi shi ba a cewa ran shi ya baci dan shi ba ku bacewa a tare da shi in ka ga shi yana murmushi sai ka ji kai maka dauke shi ka haɗe mai yafi ƙarfin ka idan yayi fushi sai ka ce Allah bai taba halitta wani kyakkyawan abu a sai shi in ka gan shi a tsaye sai ka rantsa da Allah duk wani santami mai na mutu to na farko shi ne in yana zaune sai ka ce da ba kai ya tashi ne saboda ta ba ke iya zama Allah ma da kashi yake faɗi wa qur'anan faradnahu li taqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukmin wa nazzalnahu tunzila zaman ka na burge ni tashi daga nan wala ta aqul ba'da dhikri ma'al qawmi zalim nan ba na son ka saurara in ya kwanta Allah ce kai wanda ya kwanta aka lullube shi sai an faɗi kwanta wata lullubewa da bargo ɗaya in an ƙara wani bargon ɗaya sai Allah ya ce ya ayyuhal muzammilu wanda aka lullube da bargo ɗaya kumul layl illa qalila idan an lullube shi da barkuna da yawa ya ayyuhal mudaffir dasara wato ka kora ka ƙara wani abu ka ƙara shimfiɗa wani abu Allah ce kun fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fadhakkir wa rujza fahajir wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir ashe in ga tsayuwa ka wanda sai a tabbata Muhammad in ya miƙe muna wannan shi Allah ke jin daɗi in ya ɗaga kai shi yana kallon sama sai ka ji Allah na kannare ta kalluba waje duka bis sama kyakkyawa fuskar ka ina kallon ta lokacin da take jujjuyawa a cikin sama shi kadai Allah ki ne fadin yadda idanun shi yake yana cewa ko wala ta muddan da idanun manzon Allah bakin shi la ta harin bihi lisanaka halshaka maganar harshen wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha wuya shi wala ta'al yadaka magalulatan ila urkika hannun shi wato wato wala ta'al yadaka hannunka magalulatan ila urkika zuwa wuya shi kirjin shi Allah ne ke ga mana kullum kullum muna faɗin wannan alam nashra halaka sadaraka ka cikin kirjin shi ne zuciyar mu Allah kazalika linuthabbita bihi fuadaka shi kuma can ba a ce mai baya dan gaban shi da bayan shi duk gaba ne da saman